بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى da ya kaddara wannan a yau litinin talatin cicif ga watan jimada a saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 21 ga watan mayu shekara ta biyu miladiya muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗo mu domin ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka littafin matnul al-ashnawi mu wannan shi darasin na biyu a cikin wannan littafin mai tarin albarka a yau za mu tashi a babi na farko mana darasin da ya gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi muqaddima ta karatu littafi din ranar asabar kenan shekaran jiya yau kuma litinin da izinin Allah madaukakin sarki za mu shiga littafin kai tsaye باب نفرك يتي باب نواقض الوضوء معنا الشيخ الإمام العلامة أبو الباري الأشماوي رحمه الله عز وجل يتي باب نواقض الوضوء من تي الباب على رجل شيني ما يخرج منه ويدخل شيني عند أكي شقاء كفتا قوفا كينا لأن جاء فتتنا أكي فإن جاء شبو كما أكي شبوه يزمن معلمين malamai sun kasance sun karɓi wannan kalma suna amfani da su a lokacin da suke sanya suke bayani akan littafansu ma'ana yanzu da yace ba da mawaƙi mai hudu ɗaukar da muka shiga ɗakin da muka shiga ɗaki ne da zai bayani akan abubuwan da suke warware alwala kun gane ko ina kammala ya ce ba da samun ruwa na ma an shiga wani wurin na ka je babu fara'idul wudu na ma an shiga wani abu nan kaga za ka iya ce akwai fasulun fasulun dan ya raba wacce magana da wannan shi kuma babun don ya bayanin abin da aka shiga za a yi bayani ɗin ya ce babu na wudu abubuwan da suke warware alwala abubuwan da suke warware alwala domin na waƙib jam'i ne na annaƙidatu wacce annaƙidatu ita shi ne abin da ya warware annaƙidu abin da ya warware annaƙidatu abin da ta warware lura ko domin nawaqif fawa'il ne kaga kawafir wala tumsiku bi ismil kawafir kaga kawafir shi kafiratu wala shi kafir ba lura da ke ko na abin da ke warware amala ci wala wala kada ku warware an gane ko wala takunu kallati من بعد قوة أنكاسا كالتي نقضت غزلها تمروت تورور تذكر بتي كما أنت أن نقض شيء يورور أنا مالا إن ديتي أبو أبوبيا يعني باب نواكد الوضوء باب بزي مانا بيانا أبوبيا بسكي ورور أولا كما wannan babu yana da matukar muhimmanci malam ya fara gabatar da shi ne domin za a shiga babin sallah wanda ya san yana da alwala ba shi da alwala dama ba shi da alwala kun gane ko wanda ya san yana da wata alwala shi da iya wata sallar da ita ko kuma yanzu alwala da in zai shiga sallah alwala ce tsaftatacciya ko ba tsaftatacciya ba shi yasa malam ya fara gabatar da babu da zai bayanin abubuwan da suke warware alwala ta da ko da mutum ya ji don shi don shi a jikinsa zai iya yi wannan wannan babu ya yi cewa ba shi da alwala ba kuma ga don shi don shi lemar alwala a cikinsa amma kuma an ce ba shi da alwala saboda ne saboda yayi ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala mana ɗaya daga cikin dalilan da kenan da malam ya fara gabatar da babin da ke warware alwala dan mutum ya san zai shiga sallah yana da alwala ko ba shi da alwala لما مجال باب لا يقول الوضوء أبو بند سكي ولا الولاء الأصل في هذا الباب شنو فرق الله تعالى ذلك أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء ahadun minkum min al-ghaib ko kuma wani daga cikin ku ya zo ya dawo daga bayan gida aw lamastumun nisaa ko kuma kun shafi mata aw jaa ahadun minkum min al-ghaib la lamastumun nisaa wannan gabar ita ce gabar da ta bayani akan abin da ya shafi abubuwan da ke warware alwala a ayat da ke cikin suratul an-nisa da cikin suratul al-maida haka nan da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yaqbalu Allahu salata man ahdatha حتى يتوضا لا يقبل الله صلاة من أحدث ألا بيكر أن صمر الذنب من حدث حتى يتوضا حتى يقبل ولا عشان حدث ينامي ينعر ورع الله عشان دا ينجرى ينامي ينعر الله أقول من دليل من القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء دليل من السنة قد الله صلى الله عليه وسلم بيته لا يقبل الله الصلاة من أحدث حتى يتوضا والحديث كما رواه البخاري ومسلم اللي يعني هنا تكون من مثل أحكامكم كان ما نزل زيين وما نعبون بسك ورر الأولى على قتل بك أنا ما زال أبن بك ورر الأولى فلن كسا أقول أبن بك بعد صلاة كنا كيسا ما نعبون بابي أتنشكي باب المفسدات الصلاة أبن بسك بعد صلاة sallah kenan tun da akwai abin da ke bata alwala akwai abin da ke warware bata sallah akwai abin da ke bata azumi kamar ne kamar ci da sha da rana gane ko akwai abin da ke bata aiki hajji kamar saduwa a lokacin da ake aiki mutum yake cikin haram akwai abin da ke bata kaza to kenan ashe in aka tafiya akwai abin da ke warware musulunci akwai abin da yake warware musulunci saboda haka kamar yadda mutum zai ba da muhimmanci ya san abubuwan da suke da alwala don ya yi sallah da alwala kun gane ko ya san abubuwan da suke ɓata sallah don ya san sallar da ike nan mai taɓaci domin ya yi kaza ya kaza a ciki ya san abubuwan da suke ɓata azumi don ya san ne kaza ya kaza azumi yana ɓata azumi to lalle ilalla dole san abubuwan da suke warwar imani domin imani yana gaba da waɗannan duka mun fahimci wannan da kyau imani yana gaba da alwala إيمان ولا جبر صلى إيمان ولا جبر أزم إيمان ولا جبر حج لما ملاك جبريل يوسف أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله شيء هذا بارك الله توه فرجع تشهد يوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا wannan babi babi da ke yawo al'uwal abubuwa da zai zai yi rubar da ke yawo al'uwal abubuwa da ya mahimmanci sosai da sosai قال رحمه الله اعلم وفقك الله تعالى أن مواقف الوضوء على اسمين أحداث وأسباب الأحداث فأما الأحداث فخمسة ثلاثة من القبل وهي المزي والوجه والبول واثنان من الدبر وهما الغائط والريح mana ce i'lam ka sani wasaqaka Allah ta'ala Allah ta'ala ya maka gamdakatar Allah ya sa ka dace in dai da malamin su ke nafa yana karantar da kai kuma yana maka addu'ar dacewa to in dai malamin yana karantar da kai yana maka addu'ar Allah ya sa ka gane karatun Allah ya dace da kai da abin da yake daidai a karatun ina bayan rasuwarsa ba kai mai addu'ar gafara ba Allah ya gafarta mishi Allah ya kansa in dai shi da ransa yana maka addu'ar Allah ya sa ka gane karatu yana maka kaza to bayan ran shi kin ne sa kuma ba za ta min addu'ar Allah ya gafarta mishi ba Allah ya rahamshe shi yace ilm ka sani da za ka ce al-ilmu shine idraku shay'i ala ma huwa alai idraku shay'i ala ma huwa alai mutum ya gane abu a yadda abin yake kenan ya san abu a daidai fa ba shi da ilimin wannan abu gane ko aka ce lissafa salloli salloli guda biyar sai ce da sallar karfe biyu da sallar karfe hudu wanda ta gara salloli guda biyar da gane ba ina fata mun fahimci wannan batu kenan al'ilmu huwa idraku shay'a ala ma huwa ala ilimi shine mutum ya gane abu a yadda abu yake in ya gane shi a bai in ya san shi a bai bai bai zama ilimi ba in ce ina zaton bai zama ilimi ba dan yin zato ya shiga ciki su a cika gane abu a rashin gane abu a yadda to ba ya zama ilimi kenan wanda zaɓe faɗi ba ya zama malami yace eh lam ka sani kenan waɗannan abubuwan ka mai da hankali ka sani sosai da sosai ka fahimci bayanin su kada mutum ya shigar da abin da baya ciki kada mutum ya fitar da abin da yake ciki ba tare da dalilai ƙwara ba isa ce i'lam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da kai anna da wudu lallai abubuwan da suke garura alwala abubuwan da suke karya alwala ala ismai an ka kallace su to sun kasu kashi biyu wani zina da ko abubuwan da suke ɓata alwala in ka kallace su za ka raba su gida biyu ahdasin wa asbabul ahdas أحداث أقول أدن بيوت حدث أحداث جمع من الحدث أمورا أمورا الحدث هو ما يخرج من أحد السبيلين حدث شنو أبن بيوت كوية فتا تا أي مفتا بدن كوية فتا تدبرا تبايتنا كوية فتا تدبا تا العراكينا ومسي أي ترى الحدث الخبث shi ne abin da ya taɓa jikinka najasa da taɓa jikinka idan ya kira alhabar misali mutum da fitsari ya kallatso mishi sunan wannan fitsarin da ya kallatso mishi alhabar mutum ne bayan gida ya taɓa shi ya taɓa rigarsa sunan wannan bayan gida alhabar ba sunan shi alhadas ba yanzu da ka yi fitsari yin fitsarin da ya fito daga cikinka sunan shi alhadas amma ya taɓa tsaraka sunan shi alhabar kuma kowane da hukuncinsa alhadath sharaɗi ne a sallah abin nan kautar da shi ma'ana mutumin da ya yi fitsari sai ya manta da yi tsarki ba ko zai zama yin tsarki tare da shi alhadas da ya yi fitsari sai ya manta da yi tsarki ba har ya ibar da sallah sallah ba ta yi ba mun gane wannan amma fitsari ne ya taɓa rigarsa da fitsari ne ya taɓa rigarsa sai da ya idar da sallah sai da aiko fitsari ya taɓa rigar bai wanke ba bayan ya wanke na shirya ne ya sake sallah wannan muna magana idan lokacin ta bai fita ba in ko lokacin da ya fita gaba ɗaya ma ba magana ya sake sallah saɓanin idan fitsari ya yi ya manta bai tsarki ba wannan ko bayan wata guda da shi ya sake sallah tsara ta sai wannan tsakanin alhadas da alkhadas shi sa malam ya ce ahdath hadasi shi kuma wani hadasi shi karan kanshi yake karya alwala kai tsaye da zarar mutum ya yi fitsari da zarar alwala shi ta kare da zarar mutum ya yi bayan gida da zarar alwala shi ta kare da zarar ya yi hutu ya yi tusha alwala shi ta kare kaga shi wannan hadasin shi karantar shi ne yake karyar alwala sai ma ya ce wa asbabul ahdath da abu da sabudda dalilai da suke kaiwa zuwa ga hadasi kenan su karantar su ba hadasi bane amma hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga hadasi kisa ma ya ce abin da ke karyar alwala ya kasu kashi biyu akwai abin da shi karantar shi yake karyar alwala ɗaya kenan shi ya kira alhadas akwai abin da shi baya kare alwala amma yana kaiwa zuwa ga kare alwala shi ake kira asbabul ahdath sababba abubuwan da suke kaiwa zuwa ga hadasi sai malam bayan ya yi ijimali ya kawo shi a dunkule sai zai kawo shi billa ke da ke Allah ta'ala ya kashi da gafa sai ce fa amma al amma abubuwan da suke hadasi da suke karya alwala da karan kansu fa khamisatun guda biyar ne kuna jina ko tsira ba sai a ne fa khamisatun guda biyar ne salasatun min al-qubul uku daga cikin biyar din suna fitowa ne daga gaba ma'ana daga azzakarin namiji ko daga farjin mace yana fita daga gaba wani waɗannan guda uku da suke fita daga gaba shine almazi mazi walwadi da wadi walbainu da fitsari guda ne kenan guda uku saura nawa saura biyu ya ce wasnani biyu biyu kuma nuna duburi suna fitowa ne daga dubura wa huma su ne biyu bayan gida warrihu da tusa da iska da hutu asalin fasarar ana kawai ce a ce da hutu da mun kawai fasara da hutu sai wanda aka fasa fasara ya ɗaka wani mutum ya huta ya tashi wani Allah ya sabata abin nan nashi ba Allah salamatu wa afiya waɗannan guda ne kenan guda biyar yace fa amma al-ahdathu fa khamsa hadasi guda biyar ne ثلاثة من الأذن أكدك دبرة وال وأن أذن وصول المزي المزيز شي مزي ينا بتاني على لوكتين كان كان وشعوى لوكتين دا بتي بتي جرمى با dan wanda ya fita daga cikin shi baya jin fitarsa sabanin mani ana jin fitarsa amma mazi ba a jin abin nan mazi ba a jin fitarsa mani yana da kauri mazi ba shi da kauri mani fari ne ka shi kuma mazini mazini shi ma fari ne amma ba kamar mani ba shine alwadiyu da wadi wadi yana fita ne karshen fitsari galibi walbayu da fitsari fitsari kuma wannan sanannu waɗannan su ne ne guda uku da suke fita daga gaba kowannen su yana fita alwala tana ɓaci Wani وهما سنة وسنان من الدبر دون الدبر وهما سنة الغائط باين جدا والريح دا كنتو da hutu da zarar waɗan ɗaya daga cikin biyar in na sun fita mutum ya sani ko da da danshi danshi a jikinsa ma'ana danshi alwala bata bata ma bushe ba kenan ko alwala shi ta kari dole mutum ya fahimci wannan ɗaya kenan abu na biyu shin fitar waɗannan abubuwan yana da sharaɗi ko ba shi da sharaɗi suka ce sharaɗinsa shine ne yadin suha ya fita ko su fita a lokacin da mutum yake cikin ƙoshin lafiya idan mutum ya zamana yana fama da yoyon fitsari fa eh? wannan fitsarin da ya fita bai karya ne a ba duk wacce ko duk wanda yake fama da yoyon fitsari zai yi sallar shi ne daidai gwargwadon yadda ya magance ciwar fitsarin da zai taɓa rige shi da fitsarin da zai taɓa wurin sallah ba amma ko da yana sallah yana jin zubar fitsarin a cikin lera da yasa ko wani abu da sa alwalar shi tana nan mun wannan da kyau don wannan ya zama cuta eh na biyu kar mu manta muna magana ne abin da yake fita daga cikin dan adam sai ya zamana kuma mafita guda biyu malam ya ambata mana wannan yake in abu ya fita ta wannan mafitar alwala ta kare in bai fita ba alwala ba ta kare ba kuna jira da kyau to in mutum ya hamma fa ba iska ta fita ba alwala shi ya fake alwala shi kana in mutum ya yi harawa fa alwala shi tana nan idan mutum haƙo ya zubo mishi fa alwala shi tana nan amfani irin waɗannan tambayoyi su ne abinda ma idan abinda aka zayyana a nan na abin da ke warawa alwala duk tambayar da ake maka da duk wani abin da ya zo maka mutum baya cikin wannan lissafin ka ce ba ka da alwala muddin yana cikin wannan lissafin yana kare alwala muddin baya ciki baya kare alwala eh wannan kenan mutum ne wani abu ya same shi ko mace ce yarinya karama ko yaro sai ya zamana kunama ta harbe shi ko wani abu ya same shi sai ga jini ya fita gabansa yana kawai sai ga jini yana zo yana daga ta al'aurarsa hadas ne ko ba hadas wani ba hadasi wani nan ba cikin biyar yana cikin biyar ba cikin biyar mutum ne tsutsa ta fito daga cikinsa ta dubura maimakon alra'itu kun lura ko sai tsutsa ta fita ko tsakuwa ta fita ya alalashi da ke saboda ne saboda ne sai hadasi ɗaya kenan na biyu waɗannan abubuwan lafiya take fita da su ko cuta cuta ce take fita da su ana zaman lafiya mutum ya je tsotsa na yayi bayan gida shi aka sani kawai sai ga tsotsa ta fito ne a ciki a gwamna ya zama cuta kenan ko kuma yana abin da sai ga ƙarfiya ta ta fito ne a ciki a wannan ya zama cuta alwala shi tana wannan ne abin da mai muktasar ya masanta shi ne abin da ibn rashid ya tattauna a cikin abin bidaya bidayatul mujtahid nan ba ya nisa magana guda ne kenan guda biyar kenan yanzu a account din mu a fiskar mu muna da abubuwa guda biyar da suke warware alwala amma suke karya alwala malam bai faɗi da ni a cikin nan ba saboda ne saboda shi mani a yana cikin alhadathul akbar ne shi idan mani ne ai ya wuce karya alwala wanka ma ake dungungun ina fata mabuci wannan da ke ku barakallahu fiku قال رحمه الله وأما أسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام طويل ثقيل ينقض الوضوء قشير ثقيل ينقض الوضوء أيضا قصير خفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء الله يجزاك الله ترحم الله يغفر تمشي كافين ده yake bayani filla filla da yake قال رحمه الله وأما أسباب الأحداث أما أبو أبو بن بسكي سبب نزوا ده حدثي su karan kansu mun dauki wannan amma za su kai mutum zuwa ga zuwa ga hadasi su malam yake lissafowa ya ce fannaun to shi ne bacci ma'ana a cikin asibabin ahadath a wannan littafin al-ashmari muna da na farko shine ne annauni in muka hada shi da waccan biyar ya zama nawa shida cikin abubuwan da suke karya alwala waɗancan shida ba sharaɗi sharaɗin kawai ne su zama na cikin ƙoshin lafiya ne amma ba cikin rashin lafiya bane alwala tana nan ma'ana mun je cikin rashin lafiya shine muka bada misali ga wanda yake fama da yoyon fitsari ko wacce take fama da damul istihaba damul istihaba yana yawan fita daga gabanta tana fama da jini abin nan jinin ciwo kaga wannan shekara biyar za ta dinga alwala ta ne tana alwala tana sallah ko da tana jin daga shi sharɗan shi kawai shine mutum ya iya kokarin sa da ya ga ya kare ta da fitsarin ko jinin ba zai ɓata wasu wurare ba ba zai ɓata jikinsa ba ya zama kabasi ba kuma zai ɗaga a wurin sallah ba yace wa ma asbabul ahdath amma abubuwan da suke zama sabubba na hadasi su karan kansu ba sa warware alwala amma suna kaiwa zuwa da abin da ke warware alwala sai alwala ta warware sannan shi ne barci bacci wa huwa ala arba'ata shi bacci ya kasu kashi tsayinin akwai dogon bacci tsayinin kuma mai nuni ba a ce kai wani yana da nuni bacci ya fi ba akwai bacci mai tsawo kuma mai nauyi yan ƙudurin wudu wannan yana warware alwala a cikin wudu mun samu na mun samu daya kasirin akwai taƙaitaccen bacci mara tsawo tsakainin amma mai nauyi wani da ya dan shiga da ƙasa da minti biyu zuwa kawai sai ga ya fara abin to ya fara tafiya masallah salamatu lafiya qasirun taqataccen bacci gajeren bacci faqilun mai nabi yawan kudin wuduwa aizan shi ma wannan yana warware alwala a cikin hudu musa mana musa qasirun taqataccen bacci mara tsawo kenan khafifun mai sauki mara nauyi kenan ko la kudu wudu wannan baya warware alwala kenan mun gane bangare biyu da suke warware alwala za mu shiga bangare biyu da ba sa warware alwala tawilun dogon bacci khafifun mara nauyi mustahabbu min wudu wannan mustahabi ne mai shi ya sake alwala ka ya fara sallah kenan da sake ba ba ku ba waɗannan su a duk lokacin da kaga ji an ce bacci yana karya alwala to waɗannan abubuwa guda hudu su za ka halarta a zuciyarka abu na farko tawilin fatil dogon bacci mai nauyi yawon da wazo yana warware alwala kaga nan ne aka kalla kenan asiqan nauyin aka kalla an ka kallaci waɗannan abubuwan duka nauyi aka rinjayar kasirin takaitaccen bacci saƙilin mai nauyi yan ƙudin rubu a aiban shi ɗin ma dai yana karya alwala kasurin takaitaccen mace kaga shi da kishiyar ne tawilin khafifun sassauka mara nauyi kenan shi ne kishiyar saƙilin sai aka ce la yan ƙudin rubu baya warware alwala tawilin dogon bacci khafifun mai sauƙi kaga hausa tawilun kaga wancan tawilun ya fito kenan ko khafifun amma ba saqilun ba mai sauki mustahabbu min wudu wannan mustahabbi ne mutum ya sake alwala a kan shi mai ziya ya yi fashin bakin nauyi yake cewa mutumin da bai san wanda izo ba ko bai san wanda ya tashi ba wannan ɗaya ne daga cikin ma'aunin da ke gane mutum uku kuke zaune sai bacci ce ɗauke ka da ka dawo sai ka tambaye ɗan ka ina wani fa kai tsaye sai mutum ya zai sake lura ina fata mutum tunda har ya tashi ka san tashin sa ba ko kuma kun uku kuke zaune sai bacci ce ɗauke ka kana tashi sai ya kun zo zama ku hudu kika ce a wani shi ka zo ka zo kenan ka san zuwan sama sai na zuwa ce wannan ɗaya ne daga cikin ma'auni da wani ina don yanzu inda an yi tambaya za a so a tambayi cewar to menene mizan ma'auni da za a gane nauyi da rashin nauyi shi ne mai zuwa ba da wannan misali ce a lokacin da kasar wanda ya zo ko kasar wanda ya tashi to a wannan lokaci baccin ka bai nauyi ba a lokacin da baka san zuwa wanda ya zo ba baka san tashin wanda ya tashi ba to ka sani baccin ka ya nauyi kana tashi kai sai ka je ka sake alwala Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi Allah ya ramshe shi yanzu a asusu mu mun samu abubuwa ne kenan biyar don duk waɗannan bayanan da ake suna karkashin annauni mun samu abubuwa shida al-ahdath guda biyar salasatu min al-qubri wa sunani min ad yanzu na shida mun samu fannauni bacci cikin abubuwan da suke warware alwala mun samu guda shida قال رحمه الله ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر قال رحمه الله ومن الأسباب التي تنقض الوضوء daga cikin sabubban da suke warware alwala su karan kansu ba warware alwala amma za su kai zuwa ga warware alwala yanzu wancan baccin da shi ba ya karya alwala kun ga jini da fitsari kenan ko sai da aka kawo sharuɗa bacci da a ce fitsari da a ce wasu in yari yawan ɗan ƙwalati ba ko ɗigo aini ya ɗigo ya karya alwala tusa ba a ce sai ta ce ba ba in dai ba wanda yake fama da murɗawa ciki da cuta irin wannan ba wanda yake yawan kokonto yake yawan kokonto yake yayi tusa ko bai tusa ba yayi tusa ko bai tusa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanta da hankalinsa har sai ya ji karata ko ya tunarin ta sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wani da ke. wannan wanda ke fama da irin wannan kenan za ga wani yana fama da irin wannan cutar shi sai ga mutum ya je tun tun wajen sha biyu da rabi yana alwala har ne ban da zai gama alwala ba to yayi alwala sai ya sake maimaitawa da yayi sai sake sai ji kamar ya yi tusa sai ji kamar ya yi tusa ana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya watsar da wannan don wannan ya zama cuta ya yi alwala shi tafi kada ya sake alwala sai ya ji karata ko kuma sai ya ji na to da bacci mutumin da yake bacci da san me ya fita daga cikinsa ba mutumin da yake bacci da san me ya fita ba to yanzu iya yana bacci yau ya yi tusa na tusa tana warware a ga tusa hadasi ce kai tsaye amma bacci hanya ce da ya take zuwa ga ta tusa kuma komai ana kai shi ne akan yakini ba akan zato da garba zai ce a to na yi tusa ko ban tusa a kawai mutum ne zai sake alwala muddin da inda in dai mutum yana wancan limit din da aka faɗa na zai iya gane wanda ya zo zai iya gane wanda ya tashi to in ya tusa a wani lokaci zai iya gane waye ko bai ba قال رحمه الله ومن الأسباب التي تنقض الوضوء daga cikin sabubban da suke warware alwala suna zawalul aqali kaucewar hankali gushewar hankali gushewar hankali ba abin da mutum ba zai iya yi ba a lokacin da hankalin shi ya gushe zai iya fitsari bai sani ba eh zai iya tusa bai sani ba zai iya bayan gida bai sani ba duk waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa hadasi ne ko ba hadasi ne hadasi ne to kenan gushewa hankali hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga hadasi yasa ba a sallan shi karan kanshi a matsayin hadisi ba za ka ce wa min al asbabin lati tanqudul wudu daga cikin sabubban da suke warware alwala mana suna kowa za ga warware alwala zawalul aqli gushewar hankali shi ko gushewar hankali yana da hanyoyi da yawa daga ciki akwai biljulu ta hauka mutum ne yana kammala alwala kawai sai hauka ya dawo mishi ko sai hauka ya zo mishi bayan minti ashirin minti talatin sai kuma ya dawo cikin haucinsa ya ce da ya faru ya gaji an ɗaɗɗaure shi ne tsaro kawai kai tsaye ya sake lura sannan in sallah kun gano wani da kyau shi ne ma'anar bil junun ta hauka wal ihma ko suma kuma ka ce suma farfadiya na ciki kuma ka ce suma hatsari yana ciki mutum ya yi alwala yana sauri zai tafi masallacin juma'a zai tafi masallaci kawai sai kaf aka buge shi ko aka buge su ko ba da ya faru kawai daga nan gaba ɗaya ɗauke wuta kai sai rashin adadin asibiti kaga ba magana cewar ai ɗazu ina da alwala ina da rubu a kawai ya sake alwala sabab ya je zuwa ba sallah yasa ya ce wal ihma da abin da ya shafi suna sukuri da abin da ya shafi maye maye na halas ko na haram kamar ya na halas shi ya sanar su soɗo ne sha ashe an mishi mis kaga da ake mishi mis kai ya ɗauka ya sha ashe wani abu ne da ba nan alwala ta tere alwala ta tere waɗansu abubuwan ne kamar ya yi a wani lokaci shi ne babansa daban ina ga zama bai kama da kyau me nake nufi wanda ya sha abun maye ba tare da ya sani ba ba da wanda ya sha tare da ya sani ke nan kowannen su alwala shi ta kai a ina suke da bambanci a wurin saki a wurin saki da suke da bambanci shi wancan matar da ya saka ta saku wanda ya sha ba tare da ya sani ba shi wani da ya je sha burkutu ya je sha giya ce dandan ya je saki kina kashi sakin ya saku nan ake bambancewa amma a wurin a wurin alwala duk alwala su ta kare na haka mun gane wannan bayanan isa malam ya ce wa sukuri da mawa duk waɗannan abubuwa guda uku da aka ambata an hauka wal ihma da suma was sukuri da maye duk abubuwa ne suke gusar da hankali duk suna shiga karkashin zamanin aqal gushewar hankali duk abin da zai sa mutum hankalin shi ya gushe bayan hankalin shi ya gushe zai gaba idayo wannan kai gaba daya alwalar ta ai abin da nake nufi wanda ya sha ya zo zai zauna ya zo menene menene ya dauka so ƙororo ne ya dauka fara ce ya dauka menene ya dauka ya sha bayan ya sha sai ya yi bayi bayan ya yi bayi sai su kuma ta shi kun fahimci wannan da kuma mutumin da ya zo ne da kudi aka ba shi giya ya dandan ya zo su kuma ta shi a su su biyun duka sakin yayi duka sakin bai ba akwai bambance bambance a wurin malamai na bangaren saki a wurin su saboda wannan ya sha abin da yake ganin halasi wanda ba ya sha abin da yake ya san haramun ne amma a fajar alola duk alola su takari قال رحمه الله yanzu mun samu ne kenan bakwai ko قال رحمه الله وينتقد الوضوء بالردة الولاء كما ورورها دون الردة نسأل الله سلامة والعافية الردة والعياذ بالله الله تعالى يسلم هي لخروج عن دين الإسلام شنو متن يبرع الدين المسلمين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه شنو الرجاء متن يبرع الدين المسلمين الله تعالى يسلم to kenan ka bi waɗannan abubuwa kai tsaye malam ya san akwai abubuwa da suke warware imani shi yasa na yi lissafa da ciki kuna gina da ke ko don mu fahimci cewa da abu da yara da ya suna warware imani warware musulunci idan mutum ya yi ɗaya daga cikin su alwala shi ta kari kaga ridda ba hada shi bace ridda ba da cikin asrarul ahdath ina ga ta mutum da kyau ردة نسأل الله سلامة والعافية الله تعالى يسلم ترى آت إبادة مدكة دا الله تعالى يسابه النبوة في سورة الأنعام سيتشي ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون إن abin da yake cewa ana tona abin wallahi mutum ala ana tona ayadan ana tona sakwa da ayatan walau ashiraku inda لحبط عنهم ما كانوا يعملون ده دك أبن ده سكيه يا لالاتي كنا أشياء مثل يلا شركة أيكي يلا لالاتي ولقد أوحي إليك وإن الذين من قبلك لئن أشركت يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فأبروك من الشاكرين أشيء كيما ردى الولاء عبادة كلها عبادة عبادة yana da cikin sifofin mummunai na na alkiyama fuskokin su za su zama suna da aski duk da dan alwala su zama suna da haske shi alwala ibada ce to in mutum yana shirka walau asharaku la habita anhu ma kana amalu lan ashrakta la yahbatanna amaluka fa ko alwala amalun min al-amal shi yasa malamin cewa ridda Allah ta'ala ya sauke kenan idan mutum ya ridda da ya yi da sai kuma ya dawo musulunci shi kenan sai sake alwala ina jira da yi ridda kafin mai ridda ya yi aikin hajji da ya ridda ba ya sake wani aikin hajji ne la ilaha illallah ko sabba na ice ko Allah ya sani shi yasa malamai ba su kasa a gudu ba a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafi su kunda guda mai suna waƙudul iman abubuwan da suke warware imani ana da su ne don mutum ya kiyaye da malam mai ashmawi ya nasanta ya ce wa rudda domin sabo abubuwan da suke daban yana nesa ba abubuwan da suke karya alwalari wa rudda khalid bin ishaq a cikin littafinsa muktasar khalid ya ware babu mai zaman kanshi babin da ke bayanin abubuwan da suke rudda an lissafa su a cikin littafai imamul bukhari yana da littafi ahkamul murtaddin da sauransu ka dole da mutum ya tashi ya yi mutum ne da ne suke warware imani don gudun kar imanin sa ya salwanta malam ya ce wa ridda da ridda ridda tana warware alwala misali ne kenan takwas wa bishakki fil hadath yana daga cikin abubuwan da suke warware alwala ashakku fil hadath shakku kan harafi yana shakku anya bayan alwalan nan da ya tsari ba kuwa kai yana kautar san ya fitsari amma bai sami yaƙini ba amma yana da zato mai ƙwarin cewar kawai alwalan ta yi fada su takari alwalan da yi takari inda ya samu shakku da yake alwala tana nan ko ba ta nan wannan shakkun da ya gifta to alwala ta kari in doga daga baya ne ya samu cikakken yaƙini ne kamar da karanta a hadari in ba kuma ta ba al a al yake cewa wa man shakka fi hadasi duk wanda ya shakku a wani hadasi ya shakku yana da hadasi ko ba shi da hadasi auna najasati ko ya shakku akan najasa ya gusar da ita ko bai gusar ba fa tafakkara fi salatihi sai ya dan tunani a yana cikin sallah qalilan ya tunanin kadan thumma tayaqqana tahara sannan sai ya sami yakinin lalle yana da tsarki ma da wuce falasha alaihi babu komai akan shi mun kada ko yana akubari kaga da yayi tunanin da da shakkun ya zo mishi sai sai ya tilawa abubuwan da suka faru daga alwalar da izuwa yanzu sai tana a alwala shi shi ke nan ba ko a ta sai ya ci gaba da shi amma idan mutum yana cikin sallah ko yana baya cikin sallah ya samu shakku anya alwalarsa ta karye ko bata karye ba anya ya kasa samun dalili to yana daga cikin abin da imam malik ibn anas ya saba mutum ko na cewar alwalarsa ta karye saboda an samu shakku ya duka isa ake da ƙa'ida wa turtul ahkamul muqin fala yuzilu shakkul muqin jamhur suka ce shakka ba ta gusa da yaqini yanzu kokon da yake na yayi hadasi ko da hadasi ba wannan shakku ne kuma shakku ne amma alwalar da yi ɗazu tabbas kula ba tabbas ba ce to babu yadda za a wancan tabbasin ya tashi ba ta da wannan yakini din sai suka ce ina ai wancan yakini ya samu shakku قال رحمه الله وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما وغير أصبع زائد إنحاس قال رحمه الله وبمس الذكر زما بدتك أبن بك يرور الولاء مس الذكر شافا الذكر al-muttasil shafar azzakarin da yake haɗe da batinul kaffi da cikin tafin hannu mutum ya shafi azzakarinsa da cikin tafin hannu babu wani abu da ya rata tsakani kana jira da ke ko ai bi batinul asabi ko da cikin yasu in ga nan shine cikin hannu nan cikin ko cikin aw bi jambayhima ko da gefen su gefen yatsu gefen yatsu kuma guda biyu ne akwai gefe na dama akwai gefe na na hagu walau bi asbu'in ko da da yatsa ne wanda yake za'idu wanda yake ya karu kuma ko yatsan da ya karu za ga wannan da yatsa shida a gefe ya ake kira shi cindo za ga yana da yatsa a gefe shi ne ko da da shi ne da sharaɗin in hassa in yana motsi in yana da ko in yana motsi kenan ba ya motsi ba bai kai ba bai wani da ba to yanzu tambaya ta ana a wannan abin da ke wani da abin nan kawai alwara ta hanyar shafa a zakai malu ya ce mana da cikin kafin hannu ko da cikin yatsun hannu ko da gefen hannu to in mutum ya shafa azzakarin shi da nafa da bayan hannu eh ba komai ɗaya kenan in mutum ya shafa azzakarinsa tsakanin hannunsa da al'aurarsa akwai wando fa eh ba ta kare ba ina akwai riga ba ba ta kare ba in ya ɗauko hankicin ɗin shi ya sa a hannunsa sai ya sama fa ba matsala saboda ne ya ce wa bi masu zakari al-muntasim wanda ke haɗe wannan ko wanda ke raba ne in mutum ya sa in mutum ya ya shafa zakarinsa sa da ta kai rigarsa ko ta kai wannansa ko ta kan hankicin nashi wannan ba zai zama al-muttasil ba bai zama a haɗa ba ya zama al-muttasil a raba ne kenan da tuwa ta abin da ya shafa al-zakari yana warwar alwala ko ba warwar alwala bayani wuri ne ke ya sha gabata hadisai guda biyu sun zo a bulugul maram a jere da juna man masa zakar ta bai tawafa duk wanda ya shafa al'aura sa yi alwala sai kuma ya kawo wani hadisin cewar ya rasu rasulullah mutum ne ya shafa azzakarin sa sai ta hanyar illa badatu mink ai sai ka ce a jikinka kamar yadda sanar kunnan ka yake kamar yadda kunnan ka yake sai ka an ka shafa shi ba komai hancin ka an ka shafa shi ba komai haka na al'aura ka an ka shafa ta ba ko ne kenan dan yace halayya illa bad'atu minka sanan kuma ga wani hadisi mun masa zakaru kal yatawafa kaji da ni goma ran kenan mutane malamai kenan ko malamai suka yi kamar da ibn rushd ya kawo a cikin al-bidaya da sauran shuruh da ake yi malamai suka da gungumi kawai suka ce shafa alwala kai tsaye shafa azzakari kai tsaye yana warware alwala wasu suka ce shafa azzakari saboda mun masa zakaru wala tawadda wasu ka ce a sha ba zakarin ba kare alwala dan hal hiya illa bada'atul mulk wasu ba suka shiga tsaka in ka lura wannan yana ciwo suka shiga tsaka tsakiya al'amal bil hadisai yana warware alwala in yi kaza yayi kaza yayi kaza baya warware alwala saboda kaza da kaza da kaza kun gano yana warware alwala in ya haɗu da hannu kai tsaye domin haɗuwa da hannunsa zai kai da zai kai da fitar maji ko fitar mani wanda yake wannan hadisi ne in bai haɗu da hannu ba kuwa zai karya ba ɗaya daga cikin taujihi kenan da malamai suke musa ne kenan قال رحمه الله وباللمس وهو على أربعة أقسام إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه قال رحمه الله وباللمس حتى من الولاة ما كلي ta sanadiyyar shafa da da aka yana karya alwala mace ta shafi namiji yana karya alwala yanzu tambaya ita ce wanda aka shafa fa? don yanzu muna maganar wanda ya shafa ne namiji ya shafi mace muna magana akan alwalarsa ba ko mace ta shafi namiji muna magana akan alwalarta wanda shine allamis wanda in shafar kenan to al-mamlus ba wanda aka shafa eh? yawwa barakallahu fik shi ma in na ji daɗi a lura shi kakari in ba da ji daɗi ba a lura shi ba ƙwarar rahimahullah wa bil lamsi alwala tana warwarewa ta sanadiyyar shafa da aka mace da shafan namiji alwalata muke magana namiji ya shafi mace alwalar shi muke magana wa huwa ala arba'ati aqsam ita ko shafa ta kasu kashi hudu irin da kenan irin bacci in kaso da lazzata in wanda ya shafan mace ko namiji da ya shafan ya shafa ne dan ya ji daɗi kuma da ke ko yawa jadaha ya kuma samu jin daɗi ya samu abin da ya bukata ɗin فعليه الوضوء الولاء تاهو كنشي الولاء بإيدا تاكلي وإن وجدها إن يسام جلدادي لوقت بإشافر ولم يقصدها أما لوقت بإشافر الدين نفر جلدادن با سيدي سي جلدادن يقول فعليه الوضوء الولاء تاهو كنشي وإن قصدها إن يسام دون جدادي ko in ta shafa don ta ji daɗi ya ji daɗi sai bai samu jin daɗin ba kuma farin rubutu alwala ta hau shi ne nan uku wa in lam yaqsid al-lazzata idan da in shafar daman tun farko bai nufin jin daɗi ba ko ba ta nufin jin daɗi ba wa lam yajidha ko bai samu jin daɗin ba fala wudu alai ba wata alwala shi da zai saki alwala shi tana nan daren damu kenan anan da guda biyu ake nema alƙasudu da alwujdan ko dai su haɗu duka ya yi jin daɗin alwujdan ya samu jin daɗin kamar na wanda kenan kamar na farko ya yi jin daɗin ya samu jin daɗin alwalashi ta kare ɗaya kenan sannan kowanne su ɗaya yana karya alwala alƙasudu yana karya yana karya alwala وإن قص وجدها إن سام جدا ولم يقصدها دولة جدا إما فعل الوضوء الولاء فهو قنشي وأن ليه كبير الولاء أنا جدا الوجدان جدا شيء كبير الولاء وإن قصدها إن ليه مثل جدا ولم يجدها بسام جدا إما فعله الوضوء الولاء ستاتوني ليه كبير الولاء نية الأصل إذا كبير الولاء wa yan lam yaqsid al ladzata in bai yi jin daɗi ba tun karan fari wa lam yajidha kuma bai ma samu jin daɗin ba kenan ba karo na biyu fala yudu alai alwashi sada tana nan daram kaga kishi na farko kenan na farko ya jin daɗin kuma ya samu jin daɗin na ƙarshe da yi jin daɗin da kuma bai sami jin daɗin ba kun da ke ko shafin mace shi ma asbab ne shi karan kashi da hadisi bane amma sabab ne da ke kaiwa zuwa ga hadasi wanda yake yana kaiwa zuwa ga fitar mafi ɗan fitar mani dalili a kan wannan da ke yana komawa da zuwa ga ayat da makaranta da su au ja'a ahadun minkum min al-ghawati aw lamastumun nisa aw lamastumun nisa Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Umar suka ce wannan shine shafa shafa mace yana karin alwala fassarar wannan ayar ai la mastum nisa ko kun sha ko kun taba mata kenan taba mata yana tare alwala haka yake a fassara Abdullahi dan Mas'ud haka yake a fassara Abdullahi dan Umar haka kuma daga cikin sahabbai da abin nan tabi'ai duk haka aka tafi da yawa sun tafi akan haka kenan da aka kawo wannan tafsir din aga ana magana kenan akan abin da ya shafi abin da yake sabab zuwa ga fitar mazi komai mani abin nan Abdullahi bin Abbas ya ce a abinda Allah ta'ala yake nufi shine jima'i jima'i ne yake wurin rayuwa kuma dai da yake a wanda aka ambata haka kaga da wani ne ne fi almin da musan daga ina magana take daga aula muslimin nisa ko aula muslimin nisa ko aula muslimin nisa isa imamu shafi'i rahimahullah azza wa jalla yace wala muslimin usurtataha wa biha shafa da yake magana a cikin suratul nisa yace wala muslim uqsur la muslim kai qasur la muslim wato maka kuran kai kasuru shine ka ce ne lamastu ka ce lamastu ka ce madda kenan lamastu kuma ka sa madda wa lamastu qasur ta hata ha kasan suratul nisa'i wa sura kenan ma'ida wa biha da kuma suratul nisa'i shafa shine hamza da kifai kenan a yaren imam shatibi rahimahullah azza wa jalla zuwa na masaba abubuwa da ke wurin alwala fa amma al-ahdathu fa khamsa كل سنة هذا شو جرانا ديار المزي بيكو واليدي دي والبول أكو والغارب هم والريه ديار النوم شدا زوال العقل بطل الرجة تقص الشك في الحدث ترى مص الذكر اللمس شدا abubuwa goma sha ɗaya da suke alwala قال رحمه الله ولا ينتقد الوضوء بمس دبر ولا أنثيين ولا بمس فرج صغيرة ولا بقيء ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة ولا فشد ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس امرأة فرجها وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء والله أعلم قال رحمه الله ولا ينتقض الوضوء بمس دبر الولا باتا وروريوا عليك تشد متين يشاف دبرسا a lokacin da mutum ya shafi dubararsa a lalashi ba ta karye ba wala unsayani ko a lokacin da mutum ya shafi maryamansa wannan ana magana ne fa a lokacin da babu shamaki babu shamaki ake magana amma ga wanda ke akan tufafin shi ne nan daman al'auran ma gaba da an ce in dai akwai shamaki a lolan mutum tana kamar da malamin faɗa ya ce al-muttasil ko ya ce masu zakarin muttasil bi baɗin ya kafi wanda ya haɗu kenan wanda ya rabu ya shafi al'aurarsa a kai sa ko akan sa ko makamancin haka sura kuma ne ce wala ya tuku da wudu alwala ba ta wani ruwa da masu duburi ta sanadiyar shafan dubara. wala mun tsayayi ko sanadiyar shafan abin nan marina wala da masu farji shagirati ko shafar farjin karamar yarinya yarinya ce ko fitsari ka zo kai mata tsarki mun shafa da laka ba abin da ya shafa da wani mutum wala da tsayin hakan nan a alwala ba ta warwarewa ta sanadiyar amai wala da bi na lahmi jazuri hakan nan a alwala ba ta karewa ta sanadiyar cin naman raƙumi wala hijamati hakan nan a alwala ba ta karewa saboda ƙaho da ake ma mutum wala fasdu hakan nan ko saboda fashin goshi an fasa wa mutum goshi ko an mai an tsatsaga mai wuya ko dai an mai tsage من بحجين يا فتبا كل رب شجامة جنوب فتبا مسلم جنوب فتبا يا فتبا على لا تتري ما تتري ما دا أبن تتبع تتري على لا شين الله تتقول تتبرا كتا أذكر شين كتا جبا كتا با كما ألسا فامنا شين شين ألغو بغادير ولا بقهقهة في صلاه haka nan alwala ba ta karewa a lokacin da mutum ya kyakyace da dariya a cikin sallah shine kyakyace da dariya wala yadda haka fi salatihi illa ghafil mutanai ba wanda ke dariya a cikin sallah sai mutum da yake rafkanan ne mai wasa ya za mutum yana sallah yana wasa ya san gaba wanda yake kuwa min salati nurun azim tushriku bi qulubil muslimin wala yanamu illa al-khashi'un sallah tana da daraja tana da kima dole ne mutum ya ba ta kulawa ba a sallah ana dariya ba a sallah ana wasa ba a sallah ana ɗaya sama ba a sallah ana gyara gemu haka duk ba a yi wannan قال رحمه الله ولا بقاقة في الصلاة حتى بقاقة تشير بابيا بايا باتا الولاء أما ينا باتا صلى لازم نقول لنا بتقول شفاء ذكر سأل ولا شيء haka ne ko to in mace ce ta shafa a gabanta ba sai ma da ce wala bi masmur'atin farjaha hakan nan alwala ba ta karyewa idan mace ta shafi farjinta shafin farjinta kadai ba ya karyewa alwala wakil amma wasu malaman sun kace in alqafat in ta sanya yatsanta a gabanta fa alaiha alwudu to a yanzu ga alwala ta hukanta mun gane lokacin da malama suke hawa kanta ko wanda malamin fara wasu malaman suka ce in ka sa yatsanta a gabanta ne kuma na sa yatsa a gaban su Allah salamatu lafiya to a wannan lokaci za ta sake alwala duk da cewa mai sharhi ya ce mai sharhi shi Abdulsami kenan yake ganin wannan ma magana ba ta kai labari ba ko da sawa ta yi wanda wallahu alam mutum da mata da su guji wannan sosai da sosai yawa sanya abin nan yatsa a gaba to kuma wannan zai haifar da wani abin kenan Allah ta'ala ya sauke anan malam ya zai yi mana abubuwa goma sha ɗaya kusa da dozin da suke warware alwala sai mun lissafa mana wasu abubuwan da ba sa warware alwala na yi magana da su amfanin wannan shi ne duk abin da ake tambayar da ake maka ko wani abu ya same ka za ka ɗora shi yana cikin waɗannan abubuwan ko baya ciki in yana ciki yana kare alwala in baya ciki al'asulu za ka ce ba ka da misali mutum ne ya fito zuwa masallaci kawai sai ya taka kashi akan hanya ya alwala shi take me ya hukun shi ya wanke mutum ne ya zo sai ya taka fitsari ya alwala shi take alwalar tara me zai yi wanke fitsari yana gina da kyau ko mutum ne ya yi alwala kuma da muke ko da ya alwala sai aka ɗauko makara aka ɗauko gawa aka fito da ita za a mata sallah ya alwala shi take ina tambaya ne kace ne mun da shi a cikin nan kyau shi ne amfanin da zai ga muka lissa faɗa mu sannan na sake kiso mana su abubuwa goma sha ɗaya na farko mafi na biyu wadi na uku fitsari na hudu bayan gida na biyar abin nan hutu tusa kenan na shida bacci na bakwai gushewar hankali sawayin ta hanyar hauka ne ko ta hanyar shura ko ta hanyar mayi da duk da yanayi ya gabata na takwas rudda na tara shakka akan akwai hadasi ko babu sai na na goma shafa azzakar shafan al'aura na sha daya shafan mace an faɗi sauran abubuwa a sake mimita alwala tana warware dama ana magana fa dama mace yana da ita ne zai yi magariba ne ko zai kaza ko zai kaza tana nan ko ba ta nan kuma da yake wa burlansu alwala tana karewa ta zama biyan shafa shi shafa da mace ta shafa namiji ta shafa mijinta ko dun ko namiji ya shafa matar shi ala'ar da aka kasa ya kasu suka hudu kashi na farko in kasa da da dama ya shafa ko ta zaɓe idan ta ji daɗi ko da mai ji daɗi wayar jarha ta samu jin daɗin bai samu kaushi-kaushi ba fa'are ne wudu alwala tana alwala shi ta kare wajen dole in sabuwa wa in wajadaha in ya samu jin daɗi amma lokacin da in sha kan walla mai kasu da ha da yi nufin jin daɗin ba ta eh, hada-hada ko sunan sun ya yi miƙa mata canji kawai shi ma kuma banda fitina kawai da ya ɗan don taɓa ta kawai sai yi a bangare ولم يقصدها فعليه الوضوء الوضوء كنا زي شابه وإن قصدها إلا شافا دم جدائي ولم يجدها بإنسان جن باقم بدئي دومنشي فعليه الوضوء إذا جاء الولاء وإن لم يقصد اللذة إن كنت بركو قيمة الجن باقم با ولم يجدها بإنسان سام جن باقم با فلا وضوء عليه بذي ساكي الولاء وعلى الولاء شنعان كنا da malamin zai yi mana abubuwan da suke warwara da abubuwan da ba sa warware alwala sai ce wallahu a'lam Allah shi ne masani ya mai da ilimi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi ba dauka Allah ta'ala ya gafarta mana الشيخ الإمام العلامة أبو الباري الأشماوي الله تعالى يغفر تمشي الله تعالى أنفعنا الدمو da abin da muka ji na karatuttuka subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik